Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau laraba 25 ga watan oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baban leda kanun labarai isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-hara ta sama kan yankin gaza da hamas ke da iko da shi cikin daren jiya talata fadar white house ta ce ya yi wurke kira da tsakaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin isra'ila da hamas jihohin amurka 33 sun yi karar kamfanin meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar ya matasa to kallon labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da jakadan falasino a najeriya ke bayyana cewa rigimarsu da isra'ila ba ta addini ba ce ta yankin ƙasa ce wasu na ganin lallai akwai 'yan najeriya da ba su fahimci al'amarin ba waɗansu ba su sani ba suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin jiwu da palestina ko kuma tsakanin Muslim da Krista ba haka bane Urshalima musulmi suna 18.1% Krista suna 1.9%. Za kuma a ji cewa kamar dai yadda suka saba 'yan bindiga sun tafka wata mummunar ta'asa a yankin birnin gwarin jihar Kaduna. bayan wancan hari da aka kai a masallaci inda aka kashe limamin wurin tare da wani mutum da kuma guda biyu da suke karɓar magani a asibitin birnin gwari da yammacin yau talata waɗannan 'yan ta'adda sun kai hari ga ba goma To Allah shi kyauta kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala faru Sanyina ke gabatarwa. inda yau shirin zai dubi korafin hukumar zaben najeriya mai cewa yadda kotunan kararrakin zaɓe ke yanke hukunci na shafar ayyukanta kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har har ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke da iko da shi cikin daren jiya talata cikinsu har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku yayin da jami'an falasɗinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin falasɗinawa mai shan hare-hare da nufin kawar da ƙungiyar hamas rundunar sojin isra'ila ta ce hare-haren da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da hudu a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce bayan da ta kai hari uku da ashirin kwana guda gabanin nan ma'aikatar lafiya ta gaza da ke karkashin ikon hamas ta ce akalla mutane 704 ne suka mutu ko da yake ba iya tantance adadin waɗanda suka mutum ba ma'aikatar lafiya ta falasɗina ta ce a jiya talata adadin waɗanda suka mutu a gaza sakamakon rikicin na fiye da makonni biyu ya kai akalla mutane 5,791 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da tsagaita wuta a gaza matakin da ya sa isra'ila ta yi kira da ya yi murabus fadar white house ta ce ya yi wurin ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin isra'ila da hamas kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john karbi ya faɗa wa manema labarai a fadar white house a jiya talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani hamas ne kawai wacce ta yi garkuwa da fararen hular isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba harin dai ya yi sanadin mutuwar mutane 1,400 a isra'ila sannan kuma ga rahotannin dubban falasɗinawa da aka kashe a gaza kakakin nsc bai yi watsi da dakatar da ayyukan jin kai ba don ba da damar kai ƙarin kayan agaji ga dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira a gaza gabanin harin ƙasa da ake saurari sojojin isra'ila za su kai a gaza karbi ya sake nanata hasashen ƙarin asarar rayukan fararen hula this is war it is combat it is bloody wannan yaƙi ne yaƙi ne ana zubar da jini ya yi muni kuma zai dagule sosai sannan fararen hula da basu ji ba basu gani ba za a ji wa rauni a gaba na so a ce na gaya muku wani abu daban na fata dama hakan bai faru ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Tom Emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya talata. wanda shine koma baya ga 'yan majalisar da da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban makami a gwamnatin amurka matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun ranar uku ga watan oktoba da ya wuce lokacin da ɗan majalisa kevin makati ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa. 'yan jam'iyyar republican guda takwas sun haɗu tare da 'yan majalisa na jam'iyyar democrat su 212 suka kada kuri'a tsigewar wani bangare na masu ra'ayin rikau na jam'iyyar republican masu daɗi ba ga makati na amincewa da kware-kware kasafin kuɗi na gajeren lokaci da ke ba gwamnati kuɗaɗe don ci gaba da buɗe ta bayan wa'adin talatin ga watan satumba jiya talata ema ya kayar da sauran 'yan takara takwas a zagayen zaben da aka yi a asirce To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda jakadan Falasɗinu a ƙasar Abdullah Shawesh ya bayyana cewa rigimar su da Isra'ila ba ta da nasaba da addini rigima ce kan ƙasa. Ya ce gwagwarmayar da Falasɗinawa ke yi na da kamanceceniya da fafutukar neman 'yanci da kasashen afirka suka yi yana mai bakin cikin rasa ɗimbin rayuka da aka yi a yankin daga abuja ga nasir adamu ilhikaya da cikakken rahoton The total number of the murders since October 7 reached 5,791. Daga ranar bakwai ga watan nan na Oktoba, adadin waɗanda suka mutu a Gaza sun kai dubu biyar da bakwai da casa'in da inda ciki ma akwai yara dubu biyu da uku da sittin, mata dubu da hudu da ashirin da da kuma tsoffi 217 biyu da goma sha bakwai. In ji jakada Shawesh a taron manema labaru a ofishin jakadancin Falastinu a Abuja. While 16,297 citizens sustain a various level. Falastina dubu goma sha shida da biyu da casa'in da bakwai sun samu raunuka daban-daban, inda fiye da dubu ke karkashin ruguzazzun gine-gine da ake ta faman ceto su. Abdullah Shawaish ya zayyana gwagwarmayar da suke yi ta neman kwatar 'yanci ce ba faɗan addini ba ne kamar yadda ya ce musamman wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya ke ɗaukar Falasɗinawa matsayinsu na larabawa dun musulmi ne. alhali suna da mabiya addinin Kirista don cikin hare-haren Isra'ila ma ta ruguza wata tsohuwar majami'a mai tarihi a Gaza. Shawash ya kara da cewa kamar yadda kasashen Afirka suka yi gwagwarmayar samun yanci daga 'yan mulkin mallaka, hakanan Falasɗinawa ke yunkurin samun yanci da ya ce sun rasa tun 1948. The aid track that enter to Gaza constitute only 3% of the daily rate of... Um, Jakadan ya ce duk kayan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafa ta Masar ba su fi biyan bukatar kashe uku cikin ɗari na jama'ar Gaza ba. Shawash ya ce Najeriya na da gagarumar guduma da za ta bayar wajen cicibar neman 'yancin Falasɗinawa. yana mai gode wa 'yan najeriya da irin goyon bayan da suke bawa ƙasarsa da aka tambaye shi ko hamas ba 'yan bindiga ne masu saba doka da oda ba jakadan ya ce gasa wa falastinawa aya a hannu ya kawo kafuwar hamas a 1987 inda ba kungiyar gabanin nan tun mamaye yankin falasɗinawa a da na yi da shi sakataren kungiyar kiristoci ta najeriya rashin arewa ta tsakiya fasto samun reyes dole ya ce nuna tsana ga falasɗinawa don bambancin addini ba daidai ba ne. Abubuwan da ke faru a kasar Rushalima da Gaza ba mai kyau ba ne. Jama'a da yawa ake ta kashewa dare da rana. Waɗansu ba su sani ba suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin Jiwu da Palestina ko kuma tsakanin Muslim da Krista. Ba haka ba ne. Rushalima musulmi suna 18.1% Krista suna 1.9%, Jews suna 73.6%. Duk da wannan ba abin addini bane faɗa ne ake yin saboda tattalin arziki da kuwanci. Hakika, tattaunawa da ma muhawara mai zafi kan halin da ake ciki a Gaza na daga manyan darussan da 'yan Najeriya ke wuni su tashi da shi, inda wasu ra'ayinsu kan zo iri ɗaya, wasu kuma su tashi dutse hannu riga ko ko su yi harshen damo. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya. Jihohi 33 na Amurka sun yi ƙara kamfanin Meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. An shigar da ƙara a jiya talata a kotun tarayya a Auckland da ke jihar California. inda suka zargi kamfanin na meta cewa yana sane da sanya wasu abubuwa da ake jarabtuwa da su a dandalolinsu na sada zumunta kamar su instagram da facebook kuma ya tattara bayanan yara 'yan ƙasa da shekara sha uku ba tare da amincewar iyayensu ba wanda ya saba wa dokar tarayya Wani bincike ya nuna cewa matasa suna amfani da dandalolin sada zumunta na meta da ke da alaka da damuwa, rashin bacci, fargaba, tangarɗa ga harkokin ilimi da na rayuwar yau da kullum da kuma wasu munanan sakamako in ji ƙorafin. An shigar da ƙarar ne bayan binciken da meta ta yi a shekarar 2021 ya gano cewa kamfanin yana sane da illar da Instagram ke yi ga matasa musamman 'yan mata. Daga ƙarshe. Gwamnatin kasar Pakistan ta amince da wasu matakai na samar da cibiyoyi da dama na mayar da dubban ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba, waɗanda suke shirin kamawa tare da mayar da su zuwa Afghanistan daga watan gobe, kamar yadda BOA ta rawaito. amincewa da shirin mayar da bakin haure 'yan kasashen waje yana zuwa ne gabanin wa'adin ranar ɗaya ga watan nuwamba da gwamnati ta sanya wa duk bakin da ba su da rajista ko suke zaune ba bisa ka'ida ba sannan waɗanda ba su wuce wa'adin bizar su ba da su koma kasashensu na asali ko kuma su fuskanci tasa su saboda keta dokokin shige da fice na pakistan ministan harkokin cikin gida na pakistan sarfaraz burgiti wanda ya sanar da wa'adin a farkon oktoba ya ce kimanin 'yan afghanistan miliyan 1,700 na daga cikin waɗanda za a ta saƙeyarsu. To a da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda 'yan bindiga suka kai wani hari na rashin imani a yankin birnin Gwari wanda suka sabu galla zamar. Wannan karan sun kashe mutane akalla biyar ciki har da wani limami banda awon gaba da suka yi da wasu mutane kuma daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton. da farko dai 'yan bindigan sun fara kai hari ne a wani masallaci da ke sabon layi a gundumar kakangin birnin gwari inda suka kashe limamin masallacin da wani mamu guda ɗaya kuma suka jikkata wasu hari na biyu kuma 'yan bindigan sun kai shi ne da misalin karfe shida rabi na yammacin jiya talatar da yi a yankin bago madam ɗin da wasu ke ganin yana cikin garin birnin gwari kuma dan masanin birnin gwarin alhaji zubairu idris abdur'obi ya ce yan bindigan sun kashe mutane uku a harin na biyu lamarin tsaro dai ya tabarbare a birnin gwari domin a halin yanzu bayan wancan hari da aka kai a masallaci inda aka kashe limamin wurin tare da wani mutum da kuma guda biyu da suke karɓar magani a asibitin birnin gwari da yammacin yau talata waɗannan 'yan ta'adda sun kai hari ga ba goma wanda ke kusa da babban asibiti da kuma sakatariyar karamar hukuma sun kashe mutane mutane biyu ɗaya daga cikinsu ɗan banga ne da wani ba mutum ɗan gudun hijira kuma sun ji ma mutane uku rauni. Baga waɗannan sun shiga cikin wato yankin na goma sun kwashi mutane maza da mata kuma sun tafi da su daji. Kai hari masallaci ga masallata dai a jihar Kaduna wannan ne na biyu cikin watanni biyu. kuma masani kan harkokin tsaro man hashin kwamaritaya ya ce akwai abubuwan lura. Wato in ka dubi yadda aka kai wannan harin na farko wanda aka kai shi a masallaci aka kai ga kashe shi limami tare da wani mutum ɗaya da kuma jikkata wa'yansu ya yi kama da kai hari na ɗauke hankali da kuma tsokana. Ta yiwu 'yan bindigan ne suke neman su ɗauke hankalin hukuma ko kuma su hassasa wani al'amari na faɗa tsakanin al'umma yadda zargi zai fara fitowa a tsakanin al'umma musamman musulmi a maida abin kamar rikici na addini ta yadda su kuma daga wani bangare bangare a hakan ne bukatar za ta biya kar kuma mu manta cewa a yanzu haka akwai wasu gwamnoni musamman da suka yi yunkurin cewa su a yankunan su za su dau matakin ba sani ba sabo kamar misali makwabciya jihar Katsina to ta yiwu za a fito da wannan tsari ne su yan bindiga a nan bangaren jihar Kaduna don su kau da hankalin mutane daga wancan abu da zake faruwa a jihar Katsina to amma dai kuma menene yankin birnin Gwari banda rashin yawan jami'an tsaro da ke wajen akwai rashin kyan hanyar da ko kora ne ba za a iya kaiwa ba saboda haka akwai kalubale da yawa a wannan yanki to dole dole a mataki na bai ɗaya. Duk ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya ci tira. Domin na yi ta ƙoƙarin kiran waya cikin daren jiya talata amma ban samu sa'a ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. ko da yake masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'obi ya ce ai jami'an tsaron sun yi kokari na kai ɗauki, sai dai kuma ba su yi sa'ar sama ko ɗan bindiga ɗaya ba jami'an tsaro sun zo inda suka kewaye wannan gidan mai sannan kuma suka yi kokarin bin ta inda waɗannan barayi suka shiga amma ba a samu sa'an kama wani daga cikinsu ba yadda wuri ya surkube babu inda za a jami'an tsaro su samu su kutsa ciki to amma muna roƙon jami'an tsaro da kuma gwamnati musamman gwamnati gwamnatin tarayya lalle a karo jami'an tsaro a birnin gwari da kuma kayan aiki sosai. Dama dai ganin hauhawar matsalolin tsaro a wasu sassan jihar Kaduna ya sa gwamnan jihar Kaduna sanata Malam Obasani ba da damar daukar matasan da za su kare garuruwa da al'ummomin jihar Kaduna da yanzu haka suke ta karban horo. abin da wasu kuma ke ganin zai iya taimakawa wajen magance matsalolin tsaron da suka ƙici suka ki cinyewa. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa, a shirinmu na hantsi kuma za a ji fafatawar da aka yi yayin rushe wani gida a jihar Niger Najeriya wanda ake ganin na 'yan Boko Haram ne. Bayanai dai sun nuna cewa sai da aka samu harbe-harben bindigogi a tsakanin waɗanda ke zaune a gidan da kuma jami'an tsaro. Mazauna wannan unguwa dai mai suna Kulube sun ce sun ga lokacin da jami'an tsaro ke kwashe bindigogi kimanin ɗari tare da bindigar nan mai harfo jirgin sama har ma da harsashai kimanin dubu uku. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana yadda hukunce-hukuncen kotuna yake kawo tarnaki ga ayyukanta. A ƙasar Ghana kuma 'yan jarida ne ke korafin cin zarafi daga 'yan bangar siyasa. jama'a assalamu alaikum yanzu haka hukumar zaben najeriya ta inec ta ce ta shirya tsar domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku da wa'adin mulkin su ya kare wato jihohin bayelsa da imo da kuma kogi to sai dai yayin da ya rage kasa da mako biyu a gudanar da zaben hukumar ta inec ta yi koken cewa tana fuskantar babban kalubale sakamakon hukunce-hukuncen da kotuna ke yi da suka shafi sokewa ko sauya 'yan takarar wasu jam'iyyu. alhali tuni da hukumar ta kammala buga takardun zaɓe tare da sunayen 'yan takara da jam'iyyunsu a wani taro da ya yi da shugabannin jam'iyyun siyasa shugaban hukumar zaɓen ta inec farfesa mahmud yakub ya ce ko baya ga mai da hannu agogo baya matakin kotunan na kawo tarnaki sosai ga ayyukan hukumar. The commission is concerned about the spread of recent judgments and orders of courts in respect of the nomination, substitution or disqualification of candidates ya ce hukumar ta damu ainihin da yawan hukunce-hukuncen kotuna da suka shafi tsayar da 'yan takara sokewa ko kuma sauya 'yan takara bayan an riga an buga dukkan takardun zaɓe ko baya ga ɗan karin tsada wajen sake buga takardun domin biyayya ga hukuncin kotu haka kuma shi kansa aikin na sake samar da takardun zaben cikin ɗan kanin lokaci wani babban kalubale ne ga hukumar but the management of the process is also very challenging for the a ɗaya ɓangaren kuma farfesa yakubu ya ce duk da yake hukumar ta yi ƙoƙarin samar da dukkan kayayyakin da ake bukata a zaɓukan masu zuwa to amma tana cike da damuwa kan yawaitar tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyu da 'yan takara a jihohin uku yayin da jam'iyyun siyasa suke ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaɓe. I wish to remind you as party leaders that free and fair elections are only possible in an, in an atmosphere of peace. ya ce yana son tunatar da ku a matsayin shugabannin jam'iyyu cewa sahihin zaɓe zai samu ne kawai a cikin kyakkyawan yanayin zaman lafiya ko ba komai zaɓe wani jerin tsare-tsare ne da ya haɗa mutane a matsayin masu zaɓe da jami'an zaɓe da masu sa ido kan gudanar da zaɓe da kuma 'yan jarida don haka tsaron lafiyar suna da muhimmancin gaske ga hukumar. Kamar yadda Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana, masana da dama sun sha bayyana muhimmanci 'yan jarida wajen tabbatar da gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe da ma ci gaban tsarin demokuraɗiyya a duk faɗin duniya to sai dai sautari 'yan jaridar suke kokawa kan yadda rayukansu ke fuskantar hatsari da barazana daga 'yan bangar siyasa waɗanda ake hasashen iyayen gidan nasu 'yan siyasar ne ke ɗaukar nauyinsu domin musgunawa duk wanda suke ganin ya saɓa ra'ayinsu. irin wannan ne ya faru a accra babban birnin kasar ghana inda wasu matasa 'yan barandar siyasa da ake zargin suna goyon bayan jam'iyya mai mulki ta npp suka kutsa kai a yayin gabatar da wani shirin tattaunawa kai tsaye kan lamuran siyasa a gidan talabijin na utv inda suka tada hayaniya tare da tarwatsa gabatar da shirin babban dalilin su na ɗaukar matakin kamar yadda suka faɗa da bakinsu shine ana sukan lamirin gwamnati ba bisa ka'ida ba a wannan shirin duk da yake dai an kama waɗannan matasan tare kuma da gurfanar da su a gaban kotu wadda ta yanke musu hukuncin biyan tara ta cd 2,400 wato kutankacin dala amurka 200 kowannensu yan jarida da dama irin su maryam bawa daga gidan rediyon marhaba da ke birnin accra suna ganin irin wannan hukuncin ba zai magance barazana da hatsarin da 'yan jarida ke fuskanta ba a kasar. Gaskiya fa cin zarafin da ake wa 'yan jarida a kasar nan ya wuce yadda kake tunani. Kuma dukkanin wani dan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi ɓanna da sunan siyasa. To da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Wannan zance ba sai an tsaya ana tantama a kansa ba. Allah na tuba menene CD dubu biyu da ɗari hudu, CD dubu biyu 400 ga 'yan siyasa 'yan siyasa ma waɗanda suke kan karagar mulki a wannan lokaci ai ba wani kuɗi bane da ya takara bare ma har ya karya ba shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan idan har za a ci gaba da irin wannan to dan jarida ba shi da yanci dama can ya aka kare bare kuma har an kai ga kai hari har a kai a shiga cikin gidan gidan gidan gidan jarida ko gidan talabijin ko gidan rediyo a je a barazana a je ana wa dan jarida barazana to me kenan ake nufi da mu kaga dan jarida yau duk lokacin da ya zauna in dai baya cikin nutsuwa ba ma zai iya aikin sa yadda ya kamata ba to yanzu UTV da suka shiga suka je suka yi wannan aika aika kana tsammanin idan yanzu bawon Allah ne ya zo ya zauna ya ce zai gudanar da shirin sa ba zai rinka zama cikin wani yanayi na fargaba ba wannan kadai ya isa ya sa shi cikin matsala na na kwakwalwa shi sa gaskiya gaskiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata a ai bane wannan ai hukuncin hukuncin wanda ya saci dunkulin magi shi aka yi musu nan shi aka yi musu shi ma wani dan jarida Abdulhanan Adam daga gidan talabijin na dho yana da ra'ayi makamancin wannan hari da ake kaiwa wa madema labarai ko kuwa a duka da ake wa wa'ansu abu ne da yake yana kawo koma baya a cikin wannan aiki da muke ciki abu ne da yake ba an duba an gyara ba zai kara karkata aikin namu da muke yi domin kwanaki in ka duba manema labarai da yawa abu ne da yake suna gudun zuwa wa'ansu jihohi da kuma wa'ansu anguwanni da kuma wa'ansu ma'aikata na dukan labarai ko kuwa rasa wa'yansu labarai domin za a samu wa'yansu mutane ne ko wa'yansu matasa da yake suna biyan bayan wa'yansu jami'in siyasa su musu wa'annan mummunar ko su aikata musu waɗannan mummunar wato ib da yake ana yi yau da kullum ɗayan shi kenan muka gani da wa'yansu matasa da yake suna biyan bayan jam'iyya mai mulki yanzu npp sun kai jiki daga wato wani tasha kenan da ke nan jihar ankara domin wato waɗanda ke zama suke aiki ko suke yawon magana kan wannan tasha abu ne da yake suna wato sokin gwamnati domin waɗansu alkaula ne da gwamnati ya yi amma bai iya cika ba da kuma wani wato budurwa da yake tana aiki daga ctf da kuma da city inda ita kuma ta kai jiki wato inda ake inda ake wato taron jam'iyyar ndc ne a dawa inda wato bala'i ya tashi daga wurin kenan ita kuma aka mata duka yanzu haka ga da muke magana a city fm nan na nuni cewa yariyan an kai ta asibiti ana mata duba wayan gado abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya kuma akwai irin wannan ire-iren wannan abubuwa da yake an yi amma waɗanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a jakunninsu da yake ba jakunninsu suna ganin cewa an suka kara aikatawa ko kuma waɗansu suka fito suka aikata wannan abu abu ne da yake su kuma ba za a musu komi ba. To sai dai matsani shari'a lauya Anas Muhammad ya ce karancin hukuncin da ake ganin an yi wa 'yan barandar siyasar ba daga alkalin da ya yanke hukuncin ba ne. yanayin karar da hukumar 'yan sanda ta shigar ne ya yi tasiri wajen yanke hukuncin an caji su conspiracy to commit crime da rioting wanga kuma alomu is a misdemeanor madukan ya kuma zama eh, misdemeanor iri wanga jaji ko majisai na da hanya ta ba fine to fine nan kenan aka ba su wato an duba duka wai 200 penalty units wato wannan ya tashi 2400 per person amma inda an sake cajin da la'alla jajin ba ta samun dama ta ba su fine amma a gani na cewa an nuna kaman in kai abu an ke ka kotu a wannan fanni la'alla wasu sun hankalta sun gane gane a a'a gana akwai law amma inda abin bai yi mini daji ba ne cajin nan cajin da aka kai nan a kusan a cewa inda kana da kudi za ka iya kai miki nan the charge is not is not encouraging at all shi ya kawo fine nan 2400 ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane na amma is early days day shed um, la'alla gari ko police sun kuma su je su yi nazari next time ba su ke iri wanga charge court masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shirin. godiya ga wakilin sashen hausa idris abdullah bako sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to kai ma gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-har ta sama kan yankin Gaza da Hamas ke da iko da shi cikin daren jiya talata cikinsu har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar teku yayin da jami'an Falasɗinu suka ce an kashe ɗaruruwan mutane yayin da ta jinkirta mamaya ta ƙasa zuwa yankin falasɗinawa mishan har-har da nufin kawar da ƙungiyar hamas rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai ta sama sun lalata wurare sama da 400 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce bayan da ta kai hari 320 kwana guda gabanin nan fadar white house ta ce ya yi wuri ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta a yakin da ke tsakanin isra'ila da hamas kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john karbi ya faɗa wa manema labarai a fadar white house a jiya talata cewa tsagaita buɗe wuta a wannan lokaci zai amfani hamas ne kawai wacce ta yi garkuwa da fararen hula isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican tom emma ya janye takararsa ta kakakin majalisar wakilan amurka a jiya talata wanda shine koma baya ga 'yan majalisar da suka shafa makonni uku suna gwagwarmayar cike gurbin babban mukami a gwamnatin amurka matsayin kakakin majalisar wakilai ya kasance babu kowa tun rana uku ga watan oktoba da ya wuce lokacin da dan majalisa kevin makati ya zama kakakin majalisa na farko da aka tsige daga mukaminsa jihohi talatin da uku na amurka sun yi karar kamfanin meta inda suka zarge shi da yin illa ga lafiyar kwakwalwar matasa ta hanyar sawa a jarabtu da dandalin shafukansa na sada zumunta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawai sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wasu